أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraronmu da kallonmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fasin rahma shirin da yake baku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa kamalan domin samun mafita kuma na iya aiko mana da sakonnin tambayoyin ne dai ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text akan lambar waya sifiri takwas ɗaya takwas tara takwas biyar takwas shida takwas sifiri da kuma saƙon a akan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma kan adireshin imel na fatin rahma a com da kuma shafin mu na fatin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook to kamar kowane lokaci muna tare da shi malaminmu a dr sheikh muhammad sani umar babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci jami'ar gari da kenan kano wanda kuma ko da yaushe ke samun damar da mu amsa waɗannan tambayoyi naku ni kuma suna na ana da safan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo akram kallah bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وما سو كلموا لسولارموا أن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ah, kamar yadda a jiya muka yi magana akan abin da ya shafi ah, lafiya da zamantowar ta ni'ima wanda ya waje ba kowane musulmi ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya akan wannan ni'imar da ya bashi wadda ni'ima ce da babu ni'imar da ta kai ta bayan ni'imar imani da Allah sauraka ni'imar da take bin ni'imar lafiya a kanta kuma sauran duka ni'imomi suke ginuwa kamar yadda muka yi bayani to haka nan kuma musulunci ya nuna wa 'ya'yansa kansu tashi su kula da wannan lafiyar duk wani abin da zai ƙara tabbatar musu da yardar lafiyar musulunci ya umarce su da shi ya kuma hore su a kansa Sanadu wani abin da zai cutar da wannan lafiyar tasu musulunci ya hana su ya kuma tsawatar musu a kansa da haka za mu ga tsare-tsaren musulunci da tanadar da duk sun ginu a kan kiwon lafiya da kula da lafiya da kiyaye ta da kuma nemo ta yayin da aka samu wani abu na tangarɗa ya faru da ita neman magani wanda zai taimaka wa mara lafiya lafiyarsa ta dawo a cikin tanadar musulunci da ya yi ya nuna wa musulmi cewa jikinsa gangar jikinsa yana da haƙƙi a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna li jasadika alayka haqqan jikinka yana da haƙƙi a kanka shi yasa lokacin da wasu mutane guda uku kamar inda yake cikin sahih bukhari da muslim hadisin anas ibn malik su mutane guda uku suka zo gida annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan suna tambayar matansa yaya yake ibada matansa suka gaya masa yadda su suka gaya musu yadda yake yin ibada sai suka yi kamar sun suna ganin kamar shi ai saboda shi annabi ne manzan Allah ne Allah ya zafarta masa duk wani laifinsa in ma ya yi da wanda ma bai yi ba da Allah ya haife masa da haka shi babu matsala don ya zanto ibadarsa kaɗanci amma su da suke tattare da laifuka da gajiyawa da kasawa tasu ta 'yan adam ya kamata ibadarsu ta faka saboda ka sai ɗayan su ya alkawarin cewa shi kullun zai yi ta kiyamun laili ba tare da bacci ba kullun ya tashi tsakar dare zai ta sallah har garin Allah ya waye ba zai bacci ba da kuma ya shi kuma kullun zai dau azumi ba zai sha ba da kuma ya shi kuma zai kaurace cewa aure gaba ɗaya ba zai aure ba wato dai dukkan wani abu na hutu da biya wa jingar jiki bukatar ta suka ce za su kaurace maka domin su nuna ne wato nuna tsananin kusancin su da ubangiji da neman yardarsa to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo aka gaya masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita yayi hudu ba ya fada shi me yasa wasu mutane suke fadar abu kaza da kaza da kaza yace to wallahi inni la a'lamukum billahi wa akhshakum la lakinni aqumu wa anam wa asumu wa uftir zau wajen nisa fa man raghiba an sunnati fa laysa ne. ce me yasa wasu mutane suke maganganu su ce kaza su ce kaza yace to wallahi na fi ku sanin Allah na fi ku tsoron sa amma da haka ina tashi cikin dare in yi sallah kuma ina bacci sannan kuma ina azumi kuma ina aji azumi sannan kuma ina auren mata wanda duk ya kyamaci sunnata su baya tare da ni to wannan hadisi yana ƙara tabbatar da cewa jikinka yana da haƙƙi a kanka don haka ba a yarda da sunan bautar Allah ka ƙaura cewa abin da zai zanto ya taimaka wa lafiyar jikinka ba kana ganin kamar in kai haka ka bauta wa Allah bautar da tafi sauran mutane Allah baya buƙatar wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ga kamar yadda ya zo cikin hadisin eh, da imamun nasa'i ya fitar abdullahi dan abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum an ɗauko shi langa-langa ɗan uwansa sun kamo shi wato ya yi wahala wasallam ya ce wannan fa ce wannan ai ya yi alkawari ne cewa a ƙafa zai je hajji shi ba zai hau abin hawa ba kamar yadda sauran mutane suke hawa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce muruhu falyamshi ba falyarkab fa inna allaha la ghaniyun fa inna an ta'zibi bi la gani ku marce shi ya hau abin hawansa kamar da kowa yake hawa ya haji shi ma ya hau Allah baya buƙatar ya azabtar da wannan bawan Allah so Allah baya buƙatar mutum ya wahalar da kansa saboda da sunan bautar Allah Allah yana cewa ma yaf'alu bai bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima Allah baya buƙatar ya azabtar da ku me zai yi da azabtar da ku idan har kun yi godiya kun yi imani Allah subhanahu ba baya buƙatar wani mutum ya azabtar da kansa da sunan ibada da sunan bautar Allah shi yasa lokacin da aka tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani ya dau azumi yana ta shan wahala an taru an kewaye shi ana ta masa inuwa ana ta zuba masa ruwa a kansa saboda ya jigata, ya wahala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce laisa min albirri ya fi safar baya daga cikin aikin alkhairi mutum ya irin wannan azumin a halin tafiya saboda haka idan ya zanto azumi a halin tafiya zai sa mutum ya galabaita ya sha wahala to wannan azumin nashi baya daga cikin ayyukan alkhairi wato wajibi ne akan sai ji azumi wanda aka ba shi damar ya azumi ko a cikin halin tafiya shine wanda zai iya wanda ba zai jigata ba ba zai sha wahala ba amma in har ya zanto azumin zai wahalar da shi har ya kai shiga irin wannan yanayi da wannan mutum ya shiga har ta kai ana zuwa masa ruwa a kansa ana kai shi inuwa a kwantar da shi saboda ya sha wahala to wani azumin nashi ba a cikin ayyukan alkhairi saboda musulunci ya zo da sassaucewa wato sassauci da mutumin da ba shi da lafiya ko mutumin da yake matafiya ka ce to yana iya aji azumi Allah subhanahu wata'ala ya ce wa kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda yake cikin halin rashin lafiya ko yana halin tafiya to sai ya biya a wasu lokuta aka dauke masa azumi ya sha azumi in ya so daga baya ya biya dan kare je yi abin da zai jigatar da kansa ya wahalar da lafiyarsa kuma wannan ta sa aka samu sauƙi hatta ga mutumin da yake cikin halin tafiya ya rasa abin da zai ci na halal aka ce don ya tserar da rayuwarsa ya halatta ya ci abin da yake haramun Allah subhanahu ala ce fa man turra ghayra baghin wala adin fala ithma alai inna Allah ghafurur rahim wanda duk ya ga cikin matsuwa da takuruwa ya ci abin da aka haramta masa kamar mushe ba tare da ya yi zalunci ko ƙetare iyaka ba ba ce wannan Allah mai ba ya shi da laifi kuma Allah mai gafara ne mai jin kai wanda sa malamai suka ce idan ya ci tare da cewa rashin cin da nasa zai kai shi ga halaka zai kai shi ga mutuwa kuma har ya mutu to wannan daidai yake da wanda ya kashe kansa tuman da zai shiga cikin hali na matsuwa na larura ya ci karo da abin da aka haramta masa amma ya ci saboda godin shi kai ya ci haramun bayan kuma Allah ya halatta masa to wannan ya kashe kanta dole ne a lokacin ya ci abinda zai tsare rayuwarsa da shi to duk wanda yana nuna maka muhimmancin lafiya a addini a addinanci shi yasa za mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi umarni ga musulmi cewa ya yi abin da zai ƙara tabbatar da kula da lafiyarsa nabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ما ملأ ابن آدم وعاء شرا شر من بطنه babu abin da ɗan adam zai cika na burgami wato zai cika wani abu wanda ya kai cikinsa ya cika cikinsa ya til wannan shine mafi sharri annabi sallallahu alaihi wasallam ce bi hasab ibn bi hasab ibn imru'in luqaymatun yuqimna sulbah فإن كان ولا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه shi cewa wato ɗan lomomi da zai yi da za su tsayar masa da gangar jikinsa wato su biya wa jikinsa bukata wannan ya fi masa alkhairi yato sun ishe shi shi in ya zanto dole ne sai ya ci da yawa nabi ya ce to sai ya kasa cikinsa uku kashi ɗaya don abincinsa kashi ɗaya kuma don abin shansa kashi ɗaya kuma don numfashinsa babu shakka wani wata hikima ce ba kankanuwa ba da annun salasar mai bayar wanda har ta sa ibn al-qayyim yake cewa ko wani daga cikin malamai yake cewa da abu wani babban babban likita da aka yi na kasar girkawa wanda shi ne farkon wanda ya mai da likitanci ya zama eh, wato mai saukin su karanta ga kowa da kowa lokacin da ya samu kansa mutane a likitoci sun mai da ilimin likitanci sai wani da wani ya zanto an ƙi fitowa a koyawa mutane shi shi kuma da ya zo yake tara talakawa ‘ya'yan talakawa yana koya musu shi ne abkurata yake cewa da shi ma zai zo ya ga wannan hikimar da annabi faɗa lalle da ya tara mata cewa wannan ta isa zan hikima wajen wajen kare kiyaye lafiya haka musulunci ya zo da duk abin da zai kiyaye lafiya idan wani abu ya samu girma lafiyar musulunci ya yi umarni da tashi a nemi magani hadisi ya tabbata cikin wasu imam ahmad da tirmidhi da wasu daga cikin littafin sunan hadisin usama ibn sharik ce so ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallama sahabbansa sun kewaye shi an nutsu ka annama ala ru'usihim at-tayr sai kowa ya rutsu kace tsuntsaye ne a kansu suna gudun kasi wani babban motsi tsuntsayen su tashi sai wani ba a arabi wani balarabe ya zo yake tambayar wani ba kauye ya zo yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam ana dawa ma yi magani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am kwarai da gaske za ku yi magani ta dawa wa ibadallah فإنه ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله sai ce eh ku nemi magani saboda babu wato wata cuta da Allah ya saukar face ya saukar mata da magani wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin jabir wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Allah bai saukar da wata cuta ba Allah bai aje wata cuta ba sai dai aje mata maganinta sai dai samun mata maganinta ya saukar da maganinta saboda ka iza usiba dawa'ud da bara bi iznillah idan wannan magani ya dace wato ya samu wannan cuta sai ga mutum ya samu magani da izinin Allah don haka za a ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da a nemi magani ya sa sahabbansa suna neman magani a lokacinsa ana zuwa a samu waɗanda suke da wato kwarewa da wato ilimi na magunguna su ba da magani akwai halharis ibnu ibn kalada wani wanda ake ce masa arab tun a jahiliya ya shahara da sanin harkar likitanci da magani da sauransu akan je gurin sa ne magani ba a taba ji annabi sallallahu ya hana a neman magani a gurinsa ba duk da cewa babu wani nasi da yake nuna cewa musulunta amma neman magani a gurinsa domin neman magani ba a sharɗanta cewa sai musulmi ne zai baka magani matukar dai abinda zai baka ɗin bai zo ba yana ɗaya daga cikin abin da aka hana ka amfani da shi a musulunci ba wani ba zai baka giya da sunan magani ba ko ya baka mushe ce ka ci da sunan magani domin duk waɗannan abubuwa ne da aka haramta ko wane ne zai baka su ko da musulmi ne ɗan ka kabari wanda ba musulmi ba to amma idan magunguna ne da aka saba da su aka san su itatuwa ne ko ganyayyaki ne da ba a haramta maka amfani da su ba za ka yi amfani da su kuma za ka karɓi su ka abin nan saboda ka dan ka ga likita ma ko ba musulmi ba ne wannan ba laifi ba ne wanda yana nuna maka yadda musulunci ya ba wa lafiya muhimmanci kwarai da gaske kuma ya nuna wa 'ya'yansa cewa su kula da ita annabi sallallahu alaihi wasallama ya shirya tsere a zamaninsa na dawakai tseren dawakai da koyon harbi na kibau duka waɗannan abubuwa suna da cikin hanyoyin kiwon lafiya nabi ya yi tsere har da matarsa na aisha sun yi tsere da ita ah, kuma wannan yana da cikin alfurusiya da har ibn al-qayyim ɗaya daga cikin manyan malaman wannan al'umma ya rubuta littafi sukutun sunan shi alfurusiya da yake magana a kan hukunce-hukuncen musabaka da abin da ya shafi hada gasa ta tsere da guje-guje da sauransu da dokokin da yake a shari'ance kamata a kula da su wajen yin wannan to ba don wannan ba komai ke nuna ba illa yadda musulunci ya bawa harkar lafiya wato muhimmanci kwarai da gaske saboda ka lafiya amana ce tare da musulmi wajibi ne ya kiyaye ta ya kiyaye wasu lafiyarsu abubuwa na kiwon lafiya da musulunci ya zo da su suna da yawan gaske kwarai da gaske da fatan allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace to amin kuma amin malalla ya saka alkhairi tambayar da ta farko a yau take cewa assalamu alaikum da Allah ya ce tambaya yake akan ingancin wannan hadisin da ke cewa allin allimu alqa akum suratu yusuf fa innahu ayyama muslimin talaha aw allamaha ahlahu aw ma malakat yaminuhu hawwana Allah alayhi sakaratul maut fa atahu min al-quwwati an la yahsuda musliman wannan hadisi ne mawdu hadisi na ƙarya ah, a sa'alibi ko a ya rawaito shi a cikin tafsirin sa amma hadisi da na ƙarya a sanadinsa akwai wani ake kiran shi sallam ibn sulaim da malamai sun tume shi da ƙarya sauraka hadisi ne na ƙarya baya halatta yaɗa shi ko kuma aiki da shi hadisi abinda yake cewa ku koyar da bayan ku suratu yusuf domin duk musulmin da ya koye ta koyar koyar da iyalansa to allamaha ahlahu au menene au ma malakat yaminuhu ko koyar da da bayansa suratu yusuf eh, Allah ko Allah zai sassauta masa zafin mutuwa magagin mutuwa sannan ya ba shi karfi sai da karfin da ba zai bukaci sai ya mamuna hasada ba wato Allah zai ba shi dukiya ya ba shi karfin jiki yadda shi ma ya wadatu ba ya bukatar sai ya mamuna dan musulmi hasada wani hadisi ba hadisin yana annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ƙarya ne to suna take ce malam tana da ya matashiya tana da matsala a kanta kullum tana shan magani amma kuma maganin yana sun ya ta bacci sosai lokacin sallah sai ta tashin ta amma ba za ta tashi ba har sai wannan maganin ya sake ta shi take tambayar shin ya za ta yi da wannan sallolin kuma tana so malam a bata shawara kuma a tiya ta da addu'a Allah ya bata lafiya farko Allah ya bata lafiya ubangiji ya yi mata da ke damunta ah, shi wanda yake bacci an ɗauke masa alƙalami na a rubuta masa lada ko a rubuta masa laifi idan mutum ya yi bacci bai samu ya yi sallah ba har sai da ya farka to lokacinta ne lokacin ne lokacinta a wajensa wanda ma an salatihi au nasiha falyusalliha idza zakaraha kazalika waqtuha wanda duk ya bar yi bacci ko ya manta sallah to sanda duk ya tada ta yi sallah ce lokacin ne lokacinta kuma wannan shine kafara ta ba ido wata kafara ba wannan ba so a wannan lokaci idan aka ce ta tashi ba mamaki ma saboda tasirin wannan maganin tashin ta a daidai wannan lokacin zai iya cutar da ita domin shi maganin akwai iya gejin da zai yi aiki a kwalwata ta samu ta bacci idan har aka yanke mata wannan saboda ta a tashe ta to wannan zai iya ƙara mata zai iya haifar mata da matsala a rashin lafiyar ta ta saboda ka sai a batta ta tashi sai ce sallar wannan shi ne lokacin ta to sai wanda yake cewa da Allah malami ne ne hukuncin malamin da yake wa almajiran sa kada su je asibiti in suna rashin lafiya wanda aka yake ta su wasu ma su rasa ransu saboda rashin samun kulawa likitoci sai dai a yi ta ba su fi da rubutu ina jin watakila gabatarwa ta ta ansa wannan tambayar sai kuma wannan take cewa ita malamar makarantar firamare ce a yini tana yin ko kuma ana yin period tara a yini to wata ce wata rana takan kasance duk waɗannan taran ba ta da lokacin da za ta huta sai tana yin kokarin yin su sai dai takan gaji sosai da kasa to wani lokacin sai ta ki shiga wani ajin dan ta dan huta da shi take tambayar malam eh, ta aikata laifi hakan da ta yi to wannan kamata ya yi ta kai ta kai kokenta ga shugaban makaranta domin kamar yadda yanzu muka ji inna lijar jasadika alayka haqqan jikinka yana da haƙƙi a kanka kada ka ɗora wa kanka abin da ba za ka iya ba eh, eh, duk wani abin da zai wahalar da mutum ya gajiyar da shi ya ji datar da shi ko ibada ce ana masa sauki ana sassauta masa almashakkatu ta at taisir wata ka'ida ce da malamai suka yarda da ita cewa duk sanda abin zanto akwai wahala wannan wahalar za ta sa a samu sassauci so idan ya zanto an sa miki wato period ta zanto ba ki da lokacin hutawa ke ba inji ba ne ba mashin ba ne dole kina da lokacin da za ki a jikinki zai iya abin nan to sai ki je ki samu shugaban makaranta da waɗanda alhakin abin yake a hannunsu ki nuna musu illar haka domin ki shiga aji ba wani kuzari tare da ke ba karsashi dukkin gaji karatun ba ba za ki iya yi mai kyau ba karatun ba za ki iya yi mai kyau ba saboda ka ɗalibai ba su fahimci komai ba a nan a bar abin a haka ya ci gaba to bayan ke an cutar da ke to su ma ɗaliban an cutar da su saboda ka yana daga cikin tsarin eh, abin na koyarwa ba a ɗora wa malami abin da zai zanto ya ji ga tashi ko ya hana shi ma bincike ya hana shi tsayawa ya tsara abin ya zanto tun daga safe in cin shigo har a tashi shi kan litin plan ba da zaki sai ki zaba ba ki da shi saboda ba a baki wata dama ba da zaki zauna ki nazarin akan wace hanya ya kamata ki fito wajen koyar da wannan abu da ake dora miki haka shawara da zan baki shine kake bar abun a haka don haka kina cutar da su yaran in kin ki shiga lokacin da ya kamata shiga yaran an basu haka kawai ba karatu to wannan damar da wannan lokacin gaba daya tafi a haka wanda kuma abin da ya fito da su shine karatu? sai ki je ki kai in ya zanto shugaban da yake ke karkashin sa mutum ne wayayye da ya cancanci ya zan shugaba ba wai kawai zo aka aka dauki dora ba cancanta ya sa aka dora shi akan to zai san cewa wannan abin kuskure ne shi kansa bai dace a yi hakan ba don haka shi kansa zai rage miki ta yadda za a iya samun hutu a tsakankanin ah, abubuwan da ke karantarwa domin karatun ya zanto ya tafi daidai na wani ke cewa assalamu alaikum malam menene ingancin hadisin da ya ke cewa duk wanda ya karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa yumiit wa huwa hayyul la yamut bi yadihi wa huwa ala kulli shay'in qadir yayin shiga kasuwa za a rubuta masa lada dubu sau dubu kuma za a kankare masa zunubi dubu sau dubu wani hadisi ne munkar hadisi ne munkar wato hadisi ne mai rauni kwarai da gaske daga cikin manyan malaman da suka launana shi magabata akwai abu hatim hatim razi akwai addara kutni hadisi ne munkar mataninsa ma akwai akwai nakara babu wani aiki da irin wani ladan ya zo a kansa alf alf dubu sau dubu miliyan kenan duk da cewa kalmar la'ila illallah ce to a bayan irin ayyuka masu kalmar la'ila illallah suna da yawa za ka ji baya wuce mi'at hasana in an yi yawa a ce alf hasana amma alf alf hasana wa muhiyat anhu alf alf hasana wa buniya lahu baitan fil janna so shi kansa lafazin akwai nakara domin abu ne wanda bai kamata a ce waɗanda za su ruwaito shi ba dukkan su masu wajen hanyoyi guda bakwai aka ruwaito hadisin da shi amma dukkan su ka samu hanya wa ingantacciya lizatiya ba sai dai a yi har haɗe-haɗe to irin wannan wanda yake asali ne a babin sa ya kamata ya tabbata da irin wannan hanyoyi waɗanda suke masu rauni wasu rauni sosai da gaske <clears throat> duk da cewa wasu daga ciki sun inganta shi kamar tirmidhi kamar shek albani da wasu daga cikin malamai na baya-baya kamar almanziri da sauransu amma dai magana ta hakika gaskiya hadisi ne mai rauni za ka bai tabbata ba to sai sakon da ya zo daga ibrahim muhammad don wada shi kuma yake cewa menene ingancin hadisin da yake cewa annan zafatu sunan iman wani ba da asali ba ba ba ba shi da ma ba shi da wani tutushe eh, ba shi da tushe wasu suna ana jingina shi da mu abin nan al-mu'jam al-awsat na tabarani amma hadisi ne wanda yake mai za'ifi jiddan facebook wanda ke cewa ah, yana neman karin bayani shi ma game da hadisin manzon sallallahu da ke cewa mu mutane da ba ma cin abinci sai mun ji yunwa kuma idan muka ji muka ci ba ma koshi ko hadisin ya inganta ah, wanda ba hadisi bane magana ce kawai ta ka inna inna nahnu inna qaumun la na'kulu hatta la na'kulu hatta najur wa idha akalna nashba wala la asla lahu babu ma wani littafin hadisi musnad zaka same shi da da sanadinsa ka same shi da sanadi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi so magana ce ta fatar baki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kasa ciki ka cika ciki ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yayi wa yayi tir da da da yunwa yana neman tsari Allahumma inni a'udhuka min al-ju' fa innahu bi'sa ad-daji' ina neman ka tsare ni daga yunwa tir da abokin kwanciya sai kwanta da yunwa wannan duk hadisi ya inganta da wannan amma cewa mu mutane ne ba ma ci sai mun ji yunwa mun ci ba mu koshi wannan ba sahihi ba ne ke cewa malam shin akwai idda ga macen da aka saki bisa tsarin kul'i sabani ne na malamai suna cewa tana da idda domin kul'i saki ne wasu kuma suna ganin kul'i ba saki ba ne fasakh ne wato bata aure ne ko dakatar da aure ne amma ba saki ba ne haka za ta yi istibra'i eh, za ta yi tsarki haila ɗaya ne ba wanda shi ya tabbata daga wasu daga cikin sabai kamar sai na usman radiyallahu ta'ala an hukuma da kaulin shi ya fi shi ya fi ƙarfi wani kuma yake cewa da Allah mala yana so a masa bayanin addu'ar da manzo sallallahu alaihi salam yake yi ko kuma ya fi a lokacin da yake cikin hali na bakin ciki addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al'ummarsa ga wanda yake cikin damuwa وحديث الإمام أحمد في المزيد وننسى وعند النبي صلى الله عليه وسلم يكتوى ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو غم كما من عبد يقول إذا أصابه هم أو غم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أن تجعل القرآن لبيء قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وأبدل غمه فرجا آه، النبي صلى الله عليه وسلم يتشي باب ونباوة مسلمي لذلك zai shiga damuwa ko wani bakin ciki ya ce Allahumma عبدك وابن wabnu abdika ya Allah ni bawanka ne dan bawanka dan baiwarka nasu yati bi yadik wa ta tana hannunka madin fiye hukuncin ka mai zartuwa ne a kaina adlun fiye qada'uk abinda ka zartar a kaina kuma adalci ne an taj'al alqur'ana rabi'a qalbi ka sanya wato qur'ani ya zanto wato danshin zuciyata wa jala'a huzni ya zamanto abin da zai tafiyar da damuwata wadda haɓa hammi ya tafiyar da baƙin ciki na ya tafiyar min da damuwata annabi ya ce illa azhaba Allahu sai Allah ya tafiyar masa da damuwarsa ya canza masa damuwarsa da abin da yake mafita ce daga wannan damuwa sahabai suka ce ya rasulullahi ba ma koyar da 'ya'yan Allah ci ku koya ku kuma koyar da 'ya'yanku don haka wannan shine daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi koyar da mutum yayin da wata damuwa take damunsa sai ke cewa malam menene ingancin hadisin da ya ce manzo sallallahu alaihi yana faɗin rabbi gifirli wa atubu wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim sau dari bayan salatu duha bayan salatu duha ban san cewa anan yake faɗa ba amma hadisi ya tabbata hadisin abu huraira hadisin abdullahi dan umar al’agar almuzani annab sarasa yana faɗin sassuruka wa atubu ilaik ko yin firli wato ba alayya annab yankan faɗi wannan aksar min sab'i na marra ko ya ke cin harisa abu huraira ko mi'ata marra fil yau a yi ne yakan faɗi fiye da saba'in ko kuma ma ɗari kamar da ya zo a cikin hadisai daban-daban yana faɗar wannan amma ban ga an kayyade shi da sallar wala ba wato ko yaushe mutum ya faɗa a lokaci ɗaya ko a lokaci daban-daban a yinin dai yana sana son ya waye ta faɗar haka to ne ke ne matsayin sallar mutumin da ya yi sallar da rigar da take da zanen cross a jikinta cross wani abu ne da annabi alaihi salama kamar da ya tabbata hadisi cewa annabi baya ganin wani abu da alamar cross sai ya karya shi ma'ana ko da wata bishi itaciya ce da reshenta ya yi wani abu na alamar kurosto zai karya reshen yadda zai zama ya tafi yadda shi in zane ne ya canza masa yadda yake so idan annabi sallallahu alaihi son ya ga cewa hatta abubuwa da zai wuce ya ga sun yi kama da kuros ya kawar da wannan idan kuma zai sa jikinsa ya yi sallah da shi sai aka ya halatta musulmi ya yi sallah da wani abu na kuros a jikinsa tunda shi kuma yake cewa malam shin akwai wani fifikon lada ne akan bayyana karatu a sallar dare fiye da wanda ya boye sako daga bello umar idris galadanci yana daga cikin sunna bayyanawa yadda za ka jiyar da kanka bayyanawa ba wai bayyana da za ka tayar da masu bacci ba karatun bayyana da za iya kanka ka jiyar da kanka wannan yana daga cikin sunna cewa wannan zai sa ladan ka yafi wanda bai bayyana ba nan babu wani nasi da yake nuna haka sai dai kawai ita zadan sallah yana tattare da kushu'in mutum da yadda ya halarto da Allah da girmansa a cikin zuciyarsa da tadabburan abin da yake yi a cikin sallah na karatun alkur'ani da na tasbihi da addu'o'i da yake yi wannan suka so suke haduwa su sanya sallah ta samu wani matsayi wanda za ta fifici wadda bata samu irin waɗannan sifofi ba ba wai kawai bayyana karatu ko koyi shi ba amma dai bayyanawar tana daga cikin sunnoni da salloli na nafila a cikin dare to masu sauraron mu da kallon mu kuna tare da shirin fatoyin rahama ne daga gidajen rediyo da talabijin na rahma kuma muna tare da shi malamin mu a doktor sheikh muhammad salo marijan lemu babban malami a tsangar nazarin shara da adini musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda ake samun dama da mu amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma duk kuna damar aiko da sakon tambayoyin ku kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa domin samun fata cikin wannan shirin kamar da hanyoyin aiko da sakonin suke bayyana a gare ku to shirin namu zai dora nan gaba kaɗan ku dakace mu barka mu da dawowa ta cikin shirin namu na fasin rahma inda muke tare da shi malaminmu a doktor sheikh muhammad sanu malijalimu babban malami a tsangar nazarin shara da adini musulunci ta jami'ar baro da kenan kano da ke amsa tambayoyin da kuke aikowa kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa to tambayar mu ta gaba ta zo daga ishaq bin sani daga funtuwa yake cewa kasancewar musulunci ya halatta auren mace fiye da ɗaya shin ya zama <coughs> a kan miji ya nemi izinin matarsa ta farko idan yana bukatar kara mace ta biyu a bai zama sharaɗi ba ba wanda ya ce za ka kara aure sai ka nemi izinin matarka ta farko za ka kara ta biyu ko za ka kara ta uku ka nemi izinin ta biyu ko za ka kara ta hudu ka nemi izinin ta uku inda a ce haka ake yi to da yawa ba za a kara ba sau yana da wahala a yi ta ta farkon ta ce a karo mata ba irin wannan ba su da yawa ko ita ta biyun ta ce a karo ta uku ko ta uku ta ce a karo ta hudu kowace sai an yi artabu ake samu a yi auren saboda ka ba sharaɗi ba ne wannan idan ya sanar da ita ba wai yana neman izini ba ya sanar da ita don kada abin ya zo mata kwatsan saboda yadda al'ada ta gudana cewa idan mace za a yi mata kishiya to ita ma tana shiga wajen ta ƙara wani shiri in kayan ɗakin ta sun lalace ta sake wasu idan kayan sawarta sun tsufa ta yi wasu saboda wai kada a so a rina ta to ba laifi ya sanar da ita ma akwai hanyar da zai taimaka masa ta yi wannan shirye-shiryen duk ya yi amma dai ba wai sharaɗi ba ne ko aurensa ba zai yi ba sai ya gaya mata to sai tambayar ta ta biyu yake cewa idan mace ta shiga aljanna amma kuma a duniya ba ta yi aure ba ko kuma ta yi auren amma kuma shi mijin nata bai shiga aljanna ba to wai wa za ta aura to a maza babu masu shiga aljanna ba sai aure ba inda dai akwai a maza waɗanda za su shiga aljanna ba aure me zai hana ita kuma ta sami wanda shi ma ya shiga aljanna ba aure ko kuma eh, wanda ita kuma ta shiga wuta mijin ya shiga aljanna don akwai wannan ai da ina ga tambayar yadda a duniya akan samu a samu wadda ta yi aure mijin ya rasu ta auri wani haka na lahira ma za a iya samun wanda mijin nata ko bai shiga aljanna ba ko ya mutu kafiri na'am za a iya samun wannan so haka za Allah zai bata daga cikin mazan da suka mutu ba sai aure ba to suna ke cewa assalamu alaikum malam mutum ne yake aiki amma kuma baya fita gurin aikin sai ya ji wa'azin cewa haramun yake ci sai ya tube yake sadakar da kuɗin kafin ya samu ya dakatar da aikin to malam sutura da ya ɗinka da wannan kuɗin tunda zai iya ci gaba da sakawa babu komai ya saka babu komai ya saka tirar eh, shi ma yana bukatar sadakar kansa amma dai kada ya ci gaba da wannan tsarin da ya kokari ya ga cewa an dakatar da wannan kudin da yake zuwa hannunsa sai wannan take cewa shi malam zai iya neman mijin mahaifi wato babar 'ya'yansa da ya sake ta domin ya sake aurarta idan ya amince ta hanyar maslaha kamar yaya ban gane ba mijin babar ya'yarsa wannan hmm. mijin babar ya'yarsa shi ma ba fahimci wani tambayar ba eh, sai bari mu je ga tambaya ta gaba idan abdullahi gaba ya ji sai ya sake aiko mana yadda za mu fahimta ta hmm. na gaba yake cewa malam tambayar ita ce menene gaske akan kuɗin gado shin mamaci zai samu lada saboda kuɗin da ya bari ga magadansa mutum ya laira su kuɗinsa ba shi ya ba su ba allah ne ya ba su saboda dukiya ce da daman yana rasuwa ta zama ta magada ba wai shine yake mallaka musu ba saboda haka ba maganar cewa in ya bar su in ya bar musu kamar yayi sadaka ne irin wanda a ce ka bayar da wani abu sadaka abin da shi watakila abin za a iya cewa ko ya samu lada ta fuskar kula da ‘ya'yansa da bar musu wani abin da za su kara kansu ta hanyar su kula da kansu kamar da adusar sau yake cewa yake cewa sa'ad abin abi waqqas cewa ka mutu ka bar wa 'ya'yan ka bar 'ya'yanka da abin da za su ya fi alkhairi a kan kafa su suna roƙon mutane ya ta kafa funan nasu watakila ta wannan nahiyar amma ba wai matsalar kamar ya yi sadaka kamar da ya bar dukiyarsa aka gina masallaci ko ya bar ba da dukiyarsa aka gina makaranta ko wani abin da mutane za su amfana ba haka ba ne shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa da ya maganar cewa kai ba da sadaka wa sahihun eh, abin wa sahihun shahih eh, ka ba da dukiyarka sadaka kana cikin ƙoshin lafiya kana son dukiyar ka ɗauka ka bayar ba ka bari ba hatta iza balaga hulqum sai rai ya zo ka rankara qulta li fulan kaza wal fulan kaza da ce wa ba ka ƙi bayarwa ba sai ranka ya zo makoshi mutuwa ta zo gadan-gadan sai ka fara wasiya to wani a bashi kaza wani a bashi kaza ma'ana kana sadaka da dukiyar ana bai ce to ai daman kuɗin nan na wani ne ma'ana dai za su fita su bar hannunka ne su tafi gurin wani to kaga anan yana nufin cewa ita sadaka ta ce abinda ka ɗauka cikin lokacin kana da rai ka ɗauka ka ba mu wanda ya cancanci a bashi ta ce za ka samu ladarta amma don ka ma zo mutuwa karkar daban dukiya bayan rai ya riga zo karankara ma mutuwa kawai ake jira ta dauke ka wannan ba ita ce ta yake samun lada a kanta babban lantana kuma kuɗin da zai bari ya sa na bace wa kanka da lifulan daman ya riga ya zama na wani shi ba ba naka bane haka nashi ne shi na'am sosai ne ke cewa malam game da falalar yafiya da ake son mutum ya a kullum mutum zai iya cewa ya fi kowa amma kuma banda wani da ya zalunce shi ba tare da ya nuna damar zaluncin ba yace kuma ganin yadda zaluncin shugabanni ya yi yawa kuma yake shafar zamantakewa yan kasa shin ya fi musu ya dace kar mutum ya fi wanda shi kuma ba zai yafe masa ba to da zaman yafiya ga wani wanda ka san yi maka ba daidai ba abu ne na falala in ka yi haka kana kana wato samun wani lada ne na musamman a gurin ubangiji ko kai ma Allah ya maka sakamako irin abin da kai wato ya yafe maka kamar yadda ka yafe wa dan uwanka wannan abin da ya shafe tsakaninka da wani ya maka abin da ba daidai ba ka yafe shi wa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah ce wanda ya aifuwa ya gyara to wanda ladansa yana wurin Allah wato Allah ya dauki alhakin wato ya dauki nauyin ya bashi lada akan wannan afuwar da yayi ba wai saban Allah ya yi ba in yakin afuwa hakkin sa ne yana da damar ya ya nemi haƙƙin sa sai za'u sayyi'ati sayyi'atu mithluha amma afuwar wani abu ne na farara da irin ya haka yana da abin da amma wanda ya shafi kuma hakkin al'umma abin da ya shafi haƙƙin al'umma wani mutum ɗaya ba ya ce ya yafe kai yanzu kawai ka ce ka yafe kamar ka ya ka yafe haƙƙi ne na al'umma eh, sau haka in Allah ya tashi kama shi zai kama shi da laifin ya cutar da al'umma ba wai da laifin ya cutar da kai ba saboda warka ba ta da wani tasiri wajen a kyale shi waye zai iya tara mutane da wani shugaba ya zalunce su ya zai iya tara su guri daya ya roƙe su ya ce ku yafe masa duk su ce min yafe masa waye zai iya yin wannan babu wanda zai iya yin wannan saboda haka ko iya unguwar kawai aka baka shugabanci aka ce mutum ya mutu yana mai zaluntar wannan yan unguwar to ga mai za a tare duk yan unguwar na alimin a nema maka afuwa akan abin da kai musu na ya zanto lokacin zambin guda ballantana zama jiha ballantana zama ƙasa abu shakka wani abu ne muta'azzir abu ne da ba zai yiwu ba saka wa yafewar mutum ɗaya duk wannan ba ta da tasiri wajen a yi masa hisabi sun yake cewa malam mutum ke karanta surori na tsari suratu ahad da kuma falaki da nasu sai ya manta ko sano ya karanta shin waya zai babu komai sai ya amfani da abin da ya fi rinjaya a zuciyarsa ya fi rinjayar cewa ya karanta uku shikenan ƙarin don ya samu ya ƙara akan uku ɗin ya bisa tsammanin bai kai uku ba babu ko ba cutar da shi zai za ta yi ba babu wani abu na ita ko gaskiya ne akwai inda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewar ya halarci maganin cuta kafin cutar kuma ko akwai laifi idan mutum ya ce wata cuta ba ta da magani abinda annabi ya ce ma ma wada da'an illa وضع له دواء وما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله باب وتشوتال ألا يهالتا فاتي يهالتا متى ما غني babu wani abu da yake nuna cewa maganin ya riga halittar cutar ko da sai da aka halicci magana aka yi cutar babu wani wani abu ne da nasi bai zo da shi ba kuma ba ya da wani amfani don ka sani kai dai kasancewa duk cuta Allah ya mata magani sai cuta ɗaya. ita ce alharin wato tsufa tsufa ba shi da magani ta ce cuta guda da ba ta da magani kamar yadda annabi sallallahu ce illa da wahidan wa huwa cuta ɗaya wa huwa alharam shine tsufa na tsufa ba ta da magani amma duk wata cuta ba lalle ba ne don kai baka san maganin ta ba ko yanzu ba a san maganin ta bai nuna ba ta da magani so ba ta yiwu ka ce cuta za ba a san maganin ta ba wannan wannan wannan wannan iya zama gaskiya tunda ba a samu wanda ya san cewa ya sani ba ko ka ce ya sani na ba amma ba ta da magani annabi cewa ai sai cuta daya illa da'an wahidan wa huwa al-haram sai cuta daya yace ita ce tsufa so ba ba za ka ce akwai wata cuta da kwata-kwata ba ta da magani ba amma akwai wata cuta da ba a san ta ba har yanzu wannan kuma gashi ana ta faɗar su a ce yanzu ko corona ɗin da ta fama kaga ce akai ba a san maganin ta ba amma ba wai nufin cewa ba ta da magani ba tuntun ke ce menene matsayin wanda baya yin wasa da matansa saboda girman kai shi girman kai baya da kyau ga kowa ma ba ga matansa ba inda har yadda ya faɗa abin da ya hana shi yin wasan da su shine girman kai girman kai ba shi da kyau da sallallahu alaihi sallam yana cewa la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqal dharratin min kibar wanda da yake da girman kai kusan kucin kwayar komai a zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba saboda alkibir ya uri da'i kamar da Allah ce girman kai gwadona ne mayafi na ne faman na za'ani fihi duk wanda zai ja da Allah akan wannan sifa ta ubangiji na nuna isa to Allah ce zan karya shi haka ba wai ga matansa ba ga kowa ma bai halatta yi ba wani ke tamalan akwai wani abu da mutane suke na ragin shekarun haihuwa a wurin neman aiki kace idan mutum ya samu aiki a haka menene hukuncin sa addini yana iya yin aikin da aka bashi yana iya yin sa yadda ake son mai wannan aikin yayi babu komai don haka albashin da ya karba amma a farkon karo ba daidai bane abin da yayi sai ya sai ya tsaya akan sharuɗin da aka yi al-muslimuna ala shurutihim amma in ya zanto ya rage ya samu aikin kuma aikin nan in koyarwa ce in ma menene yana yin sa yadda ake so to wannan babu komai wanda kuma yake cewa menene hukuncin yin hayaki na tsarin jiki a addinin musulunci wato wanda ake yi da garwashi na wuta babu wani hayaki na tsarin jiki ban san shi ba wani to cewa yana neman wato karin bayani akan magana da salaf suke game da sufar Allah cewa annahu mutakallimin bi kalamin qadimin nau'i hadithul ahadi abinda ake nufi da qadimun nau'i Allah subhanahu wataala yana magana tun fil azal yana magana shine qadimun nau amma abin hadithul ahad ɗaiɗaikun maganarsa misali maganar da zai yi da annabi musa alaihissalam maganar da ya da adamu alaihissalam wani a lokacin da ya yi ta a lokacin ya yi ta ba wai magana ce tana nan tana ta yawo a cikin zaibi ba kawai aka yadda wasu ke cewa kawai hijabi aka kwaye kawai aka ci ta a'a wannan ba sifa ce ta kamala ba sifa ta kamala shine mutum yayi abinan eh, eh, eh, magana a san da yake so yi magana da wanda yake so magana da abin da yake so ya masa wannan shine kamala shi yasa ka ga mutum ai ya fi inji na'ura kamar rediyo kamala wanda aka yi rikodin aka sa shi kawai ya kai karshe ya dawo ya kai karshe ya dawo baya da control din karan kansa sabanin mutum sanda yake so ya yi magana sanda yake so ya yi shiru kuma abin da yake so zai faɗa to dukkan wata sifa ta kamala Allah shi fi cancanta da ita walillahi al-masalul a'la sifa cikakkiya da take mafi daukaka ta Allah ce sauraka ubangiji subhanahu wata'ala ittasafa bil kalam sifantosa da zance ba ta da lokaci kadim ya ce ka tsibe kidami zatihi kamar kamar kamar halitta Allah subhanahu wata'ala ittasafa bil khalq ya sifantu da shi mai yin halitta ne amma kuma akwai lokacin da ya halitta ai ba za ka ce daman daga sifar da halitta duk tare suke ban ba haka ba sai ka tabbatar da Allah sai ka tabbatar da wani abu alqidam bayan Allah subhanahu wataala nan ka ce tare da halitta tare da da halitta ya cancanci ya halitta amma kuma halitta tana da farko akwai sanda yayi ta akwai sanda ya yi ta to haka nan ita ma maganar ya sifantu da ita shine qadimun nau' nau'in zance ya siffanta da shi amma a hadin zance ɗaiɗai kun zance wani akwai lokacin da yake faruwa annabi Allah subhanahu ta'ala ya yi magana da annabi adam wa ya adam wa ya adam lokacin da ya halice shi wa ya adam uskun wazo jikar janna ila akhiri abin da zo a cikin kisar adam duk wannan maganganun da ya yi da shi ya yi shi ne lokacin da ya halice shi har lokacin da ya ce su sauko haka da annabi Musa alaihi salam Allah ya magana da shi haka nan dukkan wani annabi da Allah ya magana da shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi miraji Allah ya magana da shi duk wannan shi ne abin da ake nufi da hadith hadithul ahad to sai wani yake cewa menene hukuncin wanda ya siya kayan custom alhali ya san kayan jama'a ne sako daga Abdullahi Shehu Kaduna to kamar ka ce hukuncin wanda aka kwace kayan wanda aka sayar masa ina ga surar tambayar a fili take duk abin duk wanda mutum haƙƙinsa ne kayansa ne ba na haramun ba ba Allah ya haramta masa ya kasuwanci da shi ba aka kwace saboda doka ta ƙasa wanda wannan doka ta ƙasa ba ta halatta haram ba ba ta haramta halal ba sauraka abin da yake halal ga dan kasuwa ya so kaya daga wani guri ya zo sai wannan halal ne a shari'ance muna magana shari'a wannan halal ne sakila a dokar kasa a ce an hana saboda ana ganin hanawar ita ce za ta haɓaka tattalin arziki da cewa mahanga ta musulunci wannan ba shine harkar taɓaka tattalin arziki ba to idan mutum aka kwace masa kayan da yake halal ne ya je so shi ta hanyar halal babu cutarwa babu cuta ba cutarwa wai kuma ka zo ka ce a sayar maka in ka saya ka san ka sai kayan da ba na da bai halatta ba sai ne tambaya na gaba yake cewa shin gaskiya ne akwai hadisin da ya ce idan mutum yana aikata laifi kuma yana tuba yana sake komawa to sallarsa ce ba ta karbuwa da kuma dukkan nau'in ibadunsa akwai hadisi da ya ce mallam tanhahu salatu an alfasha um, ma da su salatu illa ba'udan cewa duk wanda yake sallah sallar sa bata hana shi alfasha da munkari ba to sallah ba abin da take kala masa sai nisa da Allah hadisi ne munkar hadisi ne da bai tabbata ba inda har sallar yake yi to wannan sallar za ta iya masa linzami wanda Allah ya ce inna salata ta hana alfasha da munkar ba wai hadisa ce ba sallarsa ce ba ta karbuwa ba to kina dai da sallah kenan wanda yake aiki na laifi kina dai da sallah annabi sallar aka ce masa ga wani yana sata bai ce yana sallah aka ce eh to da sannu ba wai lalle da yayi sallah shi kenan sai daina ba da sannu sallar sa za ta hana shi haka ba babu wani ingantaccen hadisi da ya ce idan mutum yana sallah kuma yana aikata laifi sallar sa ce ba mai kyau ba tumanar da zakar alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka ga karshen shirin mu na fito rahma a wannan mako sai dai kuma za ku yayi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text akan lambar waya ta kai takwas ɗaya takwas tara takwas biyar takwas shida takwas sifiri da kuma sakon wasap akan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahma a yahoo.com da kuma shafin mu na ya rahma da ke dandalin da zumunta na facebook to amma da shi malamin namu a doktor sheikh muhammad sanu marijan lemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addini musulunci jami'ar baro da kenan kano wanda ko da yaushe ke samun dama domin amsa waɗannan tambayi naku da dukkan waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ana tsagira sassan da na kasance tare da kuma ke cewa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh